وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكذا هو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marici na talata hudu ga watan zulqa'ada a shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da ashirin da 21 ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da da ashirin shida miladiya daga masallacin Imam Ahmad wanda ke gindin dala a cikin birnin kano in ba manta ba darasinmu na makon da ya shuɗe mun tike da ƙarshen suratul infifari da aka yau za mu tashi farkon sura wato suratul tafafif suratul tafafif ita ce sura ta tamanin da uku idan mai lissafi ya ɗauko na jerin gwanan surorin alƙur'ani mai girma daga sama malai ce suratul tafafifi makkiyatun suratu taqdir an saukar da ita annabi yana makka kafin ya hijira ya koma madina wa ayatuha salafuna adadin ayoyinta shida ne an gane ko sannan abinda surar take karantarwa wa mawdu'u har raisi abinda surar take karantarwa wa har ar-ra'isi abinda sura take karantarwa huwa bayanu innamal jazaa'u bi naw'il amal shine bayanin cewa shi sakamako yana zuwa ne gwargwadon yadda aiki ya kasance in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in mutum yayi kyakkyawa ya ga mafi kyau in yayi mummuna kuma ya ga mummuna wa fil hadisi mala yace yazo a hadisi amilin nasa bi misli ma tuhibbu ayu amiluka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 ويل للمتففين الذين إذا اختالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وبنجي مدوكين سركي باين بسم الله يتي ويل للمطففين ويل بني kalmar wailun kalimatu azab kalma ce da take nuna azaba da haka akan ce wailu ana nufin alhalat ko al'azab an gane ko ويوم يأد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني ko ka ce wailu ko ka ce waila an gane ko sannan kuma akan ce ya waila ko ya waili ko ya wailata ma'ana halaki uhuduri halaka lokacin ki yayi ki zo su da kalmar wailu yana nufin azaba ko yana nufin halaka mala ce wakila a wani kaulin kuma an ce awwadin fi jahannama wani kwari ne a cikin wutar jahannama wanda Allah ya ware shi ya tanadi wata azaba ta musamman a cikinsa, ita kanta wutar tsoronsa take yi wata waje ne wanda sai laifinka ya kai laifi ko a cikin wuta ake sa ka a irin wannan wajen kamar a gidan kurkuku ne a ce ga ɗakin ncc kwandem kaga ko su a cikin kurkukun ma daɗa kulle su ake yi amma yanzu idan ka shiga kurkuku za ka ga wani a kurkukun a sake yake kamar a waje bambancinsa da na waje kawai baya fitowa waje to amma akwai wanda za ka ga ko a cikin kurkuku ma an sa masa saurɗa an ɗaure shi kuma an kulle shi kuma ba a fito da shi wannan da ka gani ka san laifinsa na musamman ne to duk laifin da ji ubangiji a qur'ani ya ce wailu li kaza to masu irin wannan laifin ko a cikin wuta yan kurkukun kurkukun gidan jahannama ne an gane ko su kansu sauran yan wuta din shayin suke yi su kansu sauran yan wuta din suna ganin waɗannan gaba suke da su a wani kaulin abdullahi dan zai ce, tasta'izu jahannama min harriha ita kanta wutar jahannaman tsoron bala'in da ke cikin wailu yake take to shine Allah madaukakin sarki yake bayani akan laifin masu rage mudu ko masu rage ma'auni ma'ana masu tauye haƙoƙin mutane suna zalunta su to irin waɗannan ko a wutar jahannama a wailu za a sa Allah ya kare shine wailul lil mutaffifina bane ya tabbata ga masu tauye ma'auni ko bane ya wani gidan azaba na musamman an tanade shi ga masu irin wannan laifi na tawai ma'auni Shi ne ma laice almakasudu biha addu'a alaman yuzkaru ba'adu kalmar wailu ɗin. kamar roƙo ake na dimme irin wannan hali da za a ambata a nan gaba to Allah ya shigar da shi wailu Allah ka sa shi a tasko wani laifi ne a nan shi ne tauye ma'auni kamar yadda za ci kalmar al-mutaffifin daga at-tadfif ne wanda kalmar at-tadfif suka ce bi ma'ana at-taqlil idan karanci ya kai karanci a larabci sai su ce da shi tadfif daidai da kace at-taqlil karantawa wato shi zalincin mai awo ko mai mai gwaji zalincin dan kankani ne amma kuma bai san a ƙarshe yana zame masa balbalin bala'i ba wani za ka ga idan zai auna maka kwano na hatsi sai ya ɗansa hannunsa a gefe ɗan abin da hannun ya ɗebu ya taro ba wani ɗan abin a zo a gani ba ne amma da shi zai cuce ka da shi zai zalunce ka yana yi yana sa hannu yana tara in zai auna daga wajenka a madadin ya bar kwanan in ya cika haka ya ɗauke shi sai ya tallafi ɗan hannunsa ya ɗan ƙaro da wani kaɗan don ya je ya sa a nasa amma in shi ne zai aunar maka to kuma baya haka to wannan dan abin da yake tarewa wanda bai taka kara ya karya ba shine at-tadfifu a larabci an gane ko shine suka ce ma'anarsa at-taqlil waznan wa ma'anan shine Allah madaukakin sarki yake mummunan addu'a kuma yana umarta duk mai karatun Qur'ani da ya karanta wannan sura ko in yazo karanta wannan sura shi ma ya irin wannan mummunan addu'a kamar ka ce gama su da bala'i Allah haɗa su da taskuya Allah suwa masu tauye ma'auni masu tauye magwaji sannan tauye ma'auni da tauye magwaji tare da cewa galibinsa ana yin sa ne a cikin awo na kwano ko gwaji na kilo amma fa tauye ma'auni yana shiga ko'ina da ko'ina. duk abin da ba a yi shi bisa ga ka'ida ba to an tauye ma'auninsa sallah ana tauye mata ma'auni duk mutumin da aka ruku uba ya cika sujada mudaffif ne shi a sallah duk mutumin da zai yi ilimi ya san abu amma ya take sani mudaffif ne shi a ilimi duk wata ka'ida da ka sani ta addini ko ta rayuwa da kake sabawa to kai mudaffif ne a wannan babu domin kamar yadda za mu ji malamai sun ce a taɗafi ku da kulu fi kulli shai tauyewa ba kaɗai a cikin ma'auni ko magwaji ba ne a cikin komai ana samun tawaya to dukkanin mai tauye wani abin da ya kamata a ce ya cika a kowace iriyar mu'amala ce shi ma yana cikin almudaffifina kuma yana cikin waɗanda ake musu addu'a da wailu Allah ya tsare mu bangiji yace wailun yawma wailul lil mutaffifin sai yace allazina idhaktalu ala an-nas yastawqun su almudaffifina din su sune allazina waɗanda idhaktalu in za su auna an gane ko malai ce awwazanu ko za su gwada an gane ko al-iktiyal min al-kayl shine awu na kwano amma al-waznu daga al-mizan awu na sikeli to idan za su gwada daga wajen mutane abin da ba a siyasi an gwada ko idan za su auna daga wajen mutane abin da ba a siyasi an auna saukuna. sai su cika in su za su nemi a auna musu ko su za su nemi a gwada musu ma'ana su suna bin haƙƙinsu ba sa sakaci suna sa ido suna tsayawa tsayuwar daka su bi nasu haƙƙin to shine yastaufuna alkayla wal mizan sai su nemi su cika magwaji ko su cika ma'auni amma wa idza kalu in ku su ne za su aunar ai kalu lahum za su aunar wa mutane au wazanu ko za su gwadar za su gwadar wa mutane ai wazanu lahum kenan yukhfiruna sai suke tauye wa mutane magwaji suke tauye musu ma'auni in a gidan mai ne ya rage lita ya ta hura maka iskan banza idan dan da wano ne ya lallo ne kwano ka dauka dadewa akai ana hawo da kwano amma ƙarya ne ba dadewa akai da kansa aka bubbuge shi sai ka dauka to masara ce za ta lallauke bakin kwanon haka ka san ƙarya ne bubbuga shi akai kawai in buhu ne mai cin kwano arba'in sai a dafa shi sai motsi sai koma cin kwano talatin da takwas ko makamancin haka to irin waɗannan abubuwa duk su ne iza kaluhum aw wazanuhum to haka ne in mai gyada ce ba ta lotsa kwanan gyaɗa. in gwarin kwaki ne a yayyafa masa ruwa duk irin waɗannan abubuwan da muke yi ta ko'ina, dole sai mun yi kuɗi ko ana hama za ha mata dole cuta ta zama kowa yana yi babu babba babu yaro mai gyada nan mai gyada za ka ga motsi gwangwanin gyada dole sai ya shiga wuta ko ta karfin tsiya jarin bai taka kara ya karya ba amma shi ma ya dage sai ya shiga wuta ba za a bar shi a baya ba wannan mummunar ɗabi'a ce wa idza kaluhum aw wazanuhum yuqsirun malai ce yanqusun al aw al-mizana sai su tauye magwajin ko kuma ma'aunin Allah ce ala ku saurara ku ji Ya yadhunnu ulaika annahum mab'uthun lalle waɗannan sun fasan za a tashe su sun yi imani amma kuma duk da haka suke haka kaga wannan abun ban mamaki ne mutum yana cewa yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira yana sallah ya san za a yi hisabi ya san akwai wuta akwai aljanna kuma yake aikata wannan inda bai sani bane to sai abun ba mamaki amma ya sani kuma yake yi da haka malamai suka ce kalmar ya zunnu a nan bi ma'ana ya tayakkan a zannu bi ma'ana yaƙi sun sani kuma suke take sani shi ya sa azabar ta fi tsanani domin duk mutumin da ya sani ya take sani to azabarsa ta musamman ce wa man yakfur ba'da zalika fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al-alamin man yakfur ba'da minkum fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al-alamin amma waɗansu malaman suka ce a ya zunnu bi ma'ana ya taraddad azannu bi ma'ana a taraddad wannan abin da suke yi alama ce ta cewa ko sun ce sun yi imani da lahira karya suke domin shi imani da Allah da ranar lahira na gaske yana tsora ka akan yin daidai ne to in kana da da'awar yi imani da Allah ka yi imani da ranar lahira kuma kake sabawa da gangan to ya nuna imanin nan naka an jabu ne ba na gaske ne ba an gane ko shine Allah ce ala malai istifhamu tawbiqin tambaya ce da ma'anar kurstawa yadhunnu ayyata yatayaqqan ulaika annahum mab'uthun lalle waɗannan sun sakankanci za a tashe su kuma duk da haka suke yin irin wannan cuta li azim kalmar li yawmin azim ay fi yawmin azim domin da fi da lamun dukkanin su huruful jarri ne wa huruful jarri yanubu ba'daha an ba'adu an gane ko Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati ay fi yawmil qiyamati domin ila ita ma harful jarri ce anan ta wakilci fi إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان أي على الأذقان ومن ألا دلام جهر الجر وحروف الجر ينوم بعضها عن An أنقاني ko? Lallai waɗannan. sun sakankance da cewa za a tashe su a ranar tashin alkiyama ko kuma lallai waɗannan suna shakka ne kan cewa za a tashe su a ranar tashin alkiyama Shi ne lai ce ai fihi kalmar liyaumin li din nan a madadin fi take wanne ne yawmin azim sai ce wa huwa yawmul qiyamati shine ranar tashin alkiyama yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsayu li rabbil alamin gaban ubangijin talikai subhanahu ta'ala. to shine kalmar yawma yaqumun nasu malam yake badalun min mahalli li ƙarin karin bayani ne na yaumin azim kamar mai tambaya yayi tambaya ne to wacce ce babbar ranar sai Allah ya ce yawma yaqumun nasu' da rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin talibai cewa yaqumu za su tsaya malamai sun yi maganganu da yawa insha Allah za mu zo kansu amma dai sau da dama za ku ga ita suna tashin alkiyama tana da suna masu yawa an gane ko amma mafi yawan sunan da Allah ya fi kiran sunan tashin alkiyama da shi shine qiyam qiyam rana ce ta tsayuwa saboda me saboda akwai tsayuwa ta garari a wannan ranar sabanin sauran tsayuwa sabanin sauran kwanaki mafi girman bala'in da dan adam zai game da shi a ranar tashin alkiyama barinsa da Allah zai a tsaye na tsawon shekaru masu tarin yawa wani fika fi suri fa yi kaman fi samawati wa fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال da ka قيام قيام yana daga cikin gagarumin abin da zai faru a ranar tashin alkiyama yau mai yakumin nasu da rabbil alamina malai ce min kuburihim ranar da mutane za su tashi gaban ubangijin talikai daga kaburburansu kalmar rabbul alamina ai alkhala'iq ubangijin halittu duka li ajali amrihi wa hisabihi abin da yasa mutane za su tsayi a gaban zatin sa saboda yayi umarni ne umarninsa kuma ba wanda ya isa ya saba kuma dan zai musu hisabi kuma zai musu sakamako wannan shine dalilin tsayuwa ina fata an gane al-imam al-qurtubi a cikin littafin sa na tafsiri al-jami' li ahkam al-qur'an da ya kawo wannan ayar sai ce fihi arba'u masail a ƙarƙashin ayar akwai matsaloli guda hudu gabanin haka a farko malam ya ce suratul eh, muttaffifina makkiyatun a wani kaulin yace au madaniyatun ko madaniya wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce a madina ta sauka wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a makka ta sauka amma zance mafi inganci shine a cikinta akwai ayoyin da suka sauka a makka akwai kuma waɗanda sai da aka hijira aka koma madina suka sauka shine qurtubi yace qala muqatil muqatil ibn hayyan yace wa hiya awwalu suratin nazalat bil madina ita ce ma farkon surar da ta fara sauka a madina wa qala ibn abbas wa qatada ibn abbas da qatada sun ce madaniyatun illa samani ayatin dukkanin ta yar madina ce amma banda ayoyi takwas mun ce ayoyinta 36 ne to takwas ne kadai waɗanda ba a madina suka sauka ba daga kenan 32 dukkaninsu a madina suka sauka amma aya takwas daga ciki wannan a makka suka sauka su ne daga faɗin Allah innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yatagamazun ila akhiriha haɗi zuwa ƙarshe wa qala kalbi wa jabir ibn yazid ibn zaid kalbi da jabir ɗan Zaidu suka ce nazalat baina makkata wal madina ta sauka ne akan hanya an baro makka amma ba a yi ta madina ba tsaka tsaki to shi sa wasu kace makkiyatun wasu kace madaniyatun wasu kace ba'duha makki wa ba'duha madani wannan sanannen abu ne a babun ulumul qur'an ana samun surori da haka to na farko imamul qurtubi yace fihi arba'u masai. a cikin faɗin wailul lil mudaffifin allazina idza kalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun Ya yace rawan nasa'i imamun nasa'i ya rawaito an an Abbasin daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas kala ce, lamma qadima Nabiyu, sallallahu alaihi wasallam al-madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa garin madina kanu min akhbasin nasi kailan mutanen madina suna cikin mafi munin mutane a wannan lokaci wajen mu'amala ta awo da kuma gwaji abinda suka ga dama suke yi suna yawan cutar junansu wajen wannan mu'amala ta awo ko ta gwaji to sai Allah yake so ya gyara su sai zama farkon abin da aka saukarwa da annabi shine a gyara mutanen madina ta fuskar awo da gwaji fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya ko wannan sura wailul lil mutaffifin har zuwa ƙarshe ibn abbas yace fa ahsanul kayla ba'da zalika tun daga nan sai kwanan mutanen madina ya daidaita magwajinsu ya tsaya mana suka ɗau saiti wannan yana nuna maka imaninsu karka lura da an ce suna ba daidai ba damun shi ɗan adam ya ba daidai ba ai ba bako ba ne wannan shi ne asalinsa amma inda ake zargin ɗan adam ya gane yana ba daidai ba amma ya kasa mai gyara zalla ce kullum na adam khabba'un wa khairul khata'ina tawab duk ɗan adam zai iya kusure da haka wani ya kusure ka zo kana yaɗawa ba shi bane burgewa domin ba wani abu ka kawo sabo ba dan adam daman zai iya haka to amma inda ake ganin gazawa ta bil adama shine ya aikata kuskure ya bayyana kuskuren yake aikatawa hujjoji da dalilai su bayyana amma kuma ya kasa dinawa to anan ne ake kaito to da ka mutanen madina anan ba zargin su ake ba yaban su ake suna kuskure a matsayin su na yan adam daman za su yi kuskure amma Allah yana cewa abu kaza da kuke yi ba daidai bane sai suka yi me sai suka gyara yadda zaka gane bambancin yanzu dauko suka gwada da mu a yau su fa a lokacin ba su san wai wailin limu dafifina ba ta sauka ba kafin a gaya musu da ka sun yi laifin ne lokacin ba a hana ba amma yanzu mahaddatan qur'ani da suka rubuta qur'ani a Kano nawa ne suna da adadi ka je kasuwar ma'aunan ma ka tarar ma'aunan nawa ne ba za ka iya kirge su ba amma kuma duk suna tauye mudin kuma yanzu kana magana zai karanta maka wai lalil mudaffifina zai ce ya rubuta qur'ani ma kuma a ciki akwai wai lalil mudaffifina to kaga wannan abun kunya kenan abun kunya kenan kai ba ma a kasuwa ba mahaddatan qur'ani a tsangaya nawa ne suke yin asha a shafa shi ba ta dafifi bane nawa ne suke rubuta wa mata laya da jinin al'ada su ba su je su daura wannan ba ta dafifi bane nawa ne suke ba wa barawo sa'a su ba mai kaya sa'a nawa ne suke ba wa dan damfara sa'a su ba mai kuɗi sa'a kuma duk ma da tan qur'ani kuma suna karanta wai dalil madafina shi yasa tun a farko nace muku malamai sun ce kamar yadda zamu karanta ta dafifi ba kawai a kasuwar awo ko kubaji bane a ko ina to mafi munin ta dafifi shine alaran man da ya haddace wa dafifina kuma a same shi yana wasa da qur'ani zai rubuta qur'ani ya bare ya ce a je a wanke a ruwan kwata kwatar mai doyi mai gudu dan ya cutar da wani zai ba da lakanin da za a je a cakuɗa qur'ani a karanta yadda aka ga dama ko a rubuta qur'ani da jini ko a yi laya da ƙur'ani a je a buɗe bakin gawa a danna mata kuma a sa zare da allura a dinke in ana so a rufe wani magana kar ta tashi wannan yana daga cikin mafi munin halin da muke ciki wanda da wannan kaɗai in ka gwada za ka gane Allah maɗaukacin sarki yana da hikima da ya sahabbai a zamanin annabi don su ya san masu jin magana ne da an ce su bari suke bari mu kuma da ya kawo mu yanzu Allah ya sani amma za ka samu wani mara albarka a yanzu yana ganin sahabbai ba su daidai ba shi shine mai daidai sahabbai ba su iya ba shi shine ya iya sahabbai ba su yi wa annaba abin da ya kamata ba shi yau shi yake wa annaba abin da ya kamata sahabbai makiya annabi ne yau shi shine masoyi kaga wannan wani irin tabewa ce da asara yanzu kana so ka ce Allah madaukakin sarki bai san mutanen da suka dace su rayu da annabi ba kai ka sani da haka yanzu Allah ya yi kuskure a nasa lissafin ya ɗaukar gurbi ya haɗa su da annabi kai kuma original mai kyau an kawo ka zamanin ƙarshen duniya ƙarya ku kake yi Allah ba zai yi haka ba yasa na sha gaya mana wani daga cikin tabi'ai yaro ne bai rasu annabi ba ya rasu sahabbai sahabbai wata rana sun zauna suna hira suke ba da labaran yaƙe-yaƙen da suka yi da annabi sai suke ba da labari a wata rana da wutar yaƙi ta wutar yaƙi duk suka gudu suka ba annabi sai ce ka ai ni gwadani ne na ai da ba zan gudu ba ɗaya daga cikin sahabbai ce yi mana shiru da kana nan kai ba ma guje ne ma kai kai kana ci wanda za su yaƙe shi da ka Allah ya san imanin ka nauyinsa bai kai ka kai wannan lokacin ba yanzu ya kamata ka zo ya ka bar ka zo a yau ba ku ganin misali idan mace tana da ciki idan lokacin haihuwarta bai ba aka samu wata matsala za a haihu ana haihuwa lafiya zai wahala dan ya zo da rai ko ita uwar ta samu lafiya saboda me saboda an saba lokaci to kowane abu da Allah ya aje masa lokaci lokacin ka shi ya dace da shi wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wa kullu shay'in indahu bi miqdar ka komai Allah ya sa masa lokaci kuma lokacin nan shi ya dace da shi da haka abdullahi dan abu zai ce wannan sura tana sauka fa ahsanul kaila ba'da zalika take sahabbai suka gyara kwanan awan su suka gyara magwajinsu. yana nufin mutanen madina qala farra imam al-farra yace fahum min awfan nasi kailan ila yawmihim haza, kuma ka sani mutanen madina har kawo yau zamanin imam al ya yace har kawo yau kusan a karni na uku sama da shekara uku ko fiye da haka da faruwar ya yace har yau a duniyar musulunci ba inda aka kai su kyawun awo ba inda aka kai su kyawun mudu sabanin mu kasashen mu in an samu wani shugaba mai son a gyara da ya zo in yi far ya tsorata marasa gaskiya da sun gyara Allah Allah da ya wuce kuma an canja wasu sahabbai ba mutum suke tsoro ba Allah suke tsoro dan dan Allah kake abu kowa ne yana nan ko baya nan za ka yi amma idan dan wane kake yi to da zarar wanan baya nan sai ka canja su sahabbai dan Allah suke yi shi yasa duk inda Allah zai musu yabo sai ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سنة إذا دن من يدر الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رهماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله سكين وأن كأي إشتهبين kai yanzu kai kake cewa dan Allah kake yi Allah ku shi ya san me yi dan shi amma su ku sahabbai Allah ne yake ba da shaida dan ni suke yi raina da haɗi shi yasa Hassan al-Basri yace ko da wannan sun sha sun sha kwana sun yi gaba kai yanzu kai ne kake tutiyar kana san annabi wanda kuma ta yi gaske ne tayu ƙarya ne in ka bi sunnarsa da gaske ne wa alamatu mahabbati ittiba'u sunnati in ka saba wa sunnarsa ƙarya kake yi da'awa ce wadda awi ma lam takun bayyinatun fa abna'uha adiyahu kowa zai iya cewa kaza amma hujja da dalili su suke tabbatar da kaza wa kullun yadda i waslan bi laila wa laila la taturu lahu bi zaka kowa zai iya cewa na laila ne amma laila ta san nata zaka iya tutiyar kai na annabi ne ta yu gaske ne ta yu ƙarya ne amma su sahabbai Allah ya yadda su ɗin na annabin ne wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun duk abin da suke yi don taimakon Allah ne da taimakon manzansa kuma Allah ya ce waɗannan da kuke gani su ne masu gaskiya duk wanda bai mata farki irin nasu ba sunan zame makaryaci a da'awar san annabi zikirinka daban da na sahabbai wallahi ƙarya kake da da'awar san annabi kake amma wallahi ba san annabi kake ba salatinka daban da na sahabbai wallahi da da'awar san annabi kake ƙarya kake ba annabi kake so ba sallaka daban da sahabbai wallahi ƙarya kake da da'awar san annabi kake ba wai annabi kake so ba Allah ya ce ulaika allazina hada Allahu fa bihudahu muqtadi waɗannan su Allah ya shirya da shiryar su za ku yi koyi فالذين آمنوا به وأذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرع إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون وما سيال الله فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم دي يوان سلك بكيسك كامو أبو بكر با. يا أبو بكر in akwai dan autan sahabbai wallahi duk sallarka ba za ka kamo shi ba saboda sha'anin ba sallah ba ce, sha'anin ba azumi ba ne, sha'anin ba halwa ba ce, sha'anin ba dogon jarbi ne, zaɓin Allah ne in Allah ya zaɓe ka magana ta kare inda dogon carbi ne gaya mana carbin abubakar mai nawa ne a kano ba shehi mai carbi miliyan ga ya mana carbin abubakar na ƙuliƙuli ne ko na barkono ne a kano babu mai carbin ƙuliƙuli? ashe duk maganar ba tarbi ce ba maganar imani ne na gaskiya da kuma aiki na kwarai bisa ga dacewa da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka imamul farra yace tun daga wannan rana har zuwa yau ba fa wanda ya kai su kyan magwaji ba wanda ya kai su kyan ma'auni wata ruwayar daga abdullahi dan abbas kala yace iya awwalu suratin nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi sallam sa'ata nazala al-madina wannan sura ita ce sura farko da ta sauka ga annabi isarsa madina ba da daɗewa ba wa kana haza fihim kanu idza sharaw istawfu bil kayl kaylan ila eh, istawfu bil kayl rajihin fa idza ba'u bakhasu al mikyal wal mizana mm-hmm. ibn abbas ce wa kana haza fihim kuma wannan matsalar ta tauye ma'auni da magwaji akwai ta ne a cikin su lokacin kanu sun kasance izashtarau in za su siya istaufau sai su nemi su cika bikailin rajihin da ma'auni cikakke Fa'iza ba'u in ku za su siyar wa wani bakhatu al-mikyal wal mizan sai su tawaye magwaji su tawaye ma'auni falamma nazalat hadhihi sura ibn abbas ce yayin da wannan sura ta sauka in ta hau sai suka hanu fahum awfan nasi kailan ila yawmihim haza shi ma ibn abbas ce su suka fi cikar ma'auni akan dukkan sauran mutane har zuwa ranar da muke baku wannan labari wa qala qaumul imam al-qurtubi yace wasu malaman sun ce nazala fi rajulin ayat ta sauka ne ko sura ta sauka ne game da wani mutum yu'raf wanda aka fi sanin sa bi adiju hainata adiju haina sunansa wasmuhu ko alkunyata wasmuhu amru sunansa na gaskiya kuma shine amru kana lahu sa'ani shi mai sana'ar awo ne to yana da ma'auni biyu kwanan awo biyu babba da karami na bogaji da nomal kwano idan ka kawo masa zai siya sai auna da na bogaji amma in kai ka zo za ka siya sai aunar maka da karamin kwano an gane ko ya afuzu bi ahadihima wa yuti bil akhari in shi zai siya ga kwanan da zai auna da shi in shi zai siyar ga kwanan da zai auna maka da shi qalahu abu huraira wannan magana abu huraira ya faɗe ta to wannan duk karkashin matsala ta farko da imamul qurtubi yace akwai matsaloli guda hudu a karkashin ayoyin matsala ta biyu kalmar wailu yace shiddatu azabin fil akhirati tsananin azaba ne a lahira yace wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace innahu wadin fi jahannama wani kwari ne a cikin wutar jahannama yafilu fihi sadidu ahli an silkani jan silkani ma'ana ruwan gyambo mai haɗe da jini na 'yan wuta a nan yake tattaruwa to kuma hikimar tara shi in suka nemi ruwa za su sha in kishirwa ta kishirwa sai a basu su wannan wa yusqa ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusibu wa ya'tihi al mawtu min kulli makani wa ma huwa bimayyit min wara'ihi azabun ghalib to hikimar Allah kenan ta tara irin wannan mugunyar ruwa na ciwo na diwa na raunin yan wuta an gane ko Allah ya tsare mu imam al-qurtubi yace wa qala akharuna wasu malaman sun ce at-tadfifu fil kayl wal wazn shi tadfifi yana shiga magwaji yana shiga ma'auni wal wudu yana shiga alwala was salati yana shiga sallah an gane ko sai ce wal hadisi kai har yana shiga cikin maganganun yau da gobe sai ce wa fil wadda ya zo cikin muwatta ta imamu malik kala malik imamu malik yace wa yuqalu li kulli shay'in mafa'un wa tadfifun kowane abu ana cewa an cika shi kuma ana cewa an tauye shi da aka cikawa tana shiga komai kuma tana eh, tauyewa ita ma kuma tana shiga komai sai ce wa rawa an salimin ibn abil ja'ad imamu malik ya rawaito daga salim dan abil ja'adi kala yace as-salatu bi mikyan sallah ma tana da magwajinta da ma'auninta faman aufa lahu wanda ya cika wa man tadaffafa faqad alimtum ma qala Allahu azza wa jalla wanda ya cika cikawa ta tabbata gare shi wanda ku ya tauye ga kun san me Allah madaukakin sarki ya faɗa ga masu tauyewa shi yasa ma anan sai Allah bai ce ba wailul lil mudaffiti alkaila wal mizana kawai sai ce wailul lil mudaffifina azaba ga duk masu tauyewa tauye sallah ce ta shiga tauye azumi ne ya shiga tauye ilimi ne ya shiga tauye amana ce ta shiga tauye ma'auni magwaji duk sun shiga na fata an gani domin da tauyewar iya ta kwano ko ta awo ake nufi to sai a faɗi kwanan ko awan sai a ce wailul lil mutaffifi alkaila wal mizan amma sai ka ce wailul lil mutaffifi wata dafifu yadkhulu fi kulli shay matsala ta hudu mun tsallake ta uku imamu eh, qurtubi yace al-mudaffaf huwa allazi ko al-mudaffif huwa allazi yuqsiru fil kayl wal wazn mai tauyewa shine wanda yake rage abin awo ko abin gwaji wala yufi baya cikawa hasba ma bayyanahu kamar yadda muka bayyana sai ce rawa ibn al-qasim ammani abdurrahman ibn al-qasim al-majri imam malik Allah ji da rahama ya rawaito daga malamin sa imam malik imam darul hijra annahu cewa imam malik qara'a wailul lil mutaffifina wata rana imam malik ya karanta wailul lil mutaffifina fa qala sai ce la tutaffaf la tutaffif wa la takhlub kada ka tauye sannan kuma kada ka sinke walakin arsil wa subba alaihi sabban idan zaka auna wa mutum ka saki hannunka ka zuba masa zubawa an gane ko ma'ana kada lokacin da zaka auna masa ka dan hada da hannunka ka tallafi wani waje ko za ka auna daga wajensa ka haɗa da hannunka ka tallafi wani waje kar kai haka to da Allah madaukakin sarki ce wa idza kaluhum aw allazina idza talu ala an-nas yasawun qala al-farra'u imam farrai ce ay min ana in za su auna daga wajen mutane yuqalu ala rafi akan cewa iktaltu minka ay istawfaitu minka na auna daga wajen ka ma'ana na ne muka cika mu wa yuqalu iskaltu ma alayka na auna abin da ke kanka ai asaktu ma alayka na karɓa daga wajen ka. qala zujaj ko zujaj imam zujaj yace ai idza talu minan nas istawfu alaihim alkayla wal ma'ana alladhina idza istawfu akhadhu az-ziyada sune waɗanda in za su karba sai su karɓa kuma su nemi ƙari amma in za su bayar su kuma ba bayarwa su cika na haske ƙari sannan ya ce wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun yace fihi mas'alata ne anan akwai mas'ala guda biyu kalmar iza kalu aw waza idza kaluhum aw wazanuhum an gane ko yace ai iza kalu lahum aw wazanu lahum asali akwai lamun lamun anan da aka cire ta a madadin iza kalu lahum da aka ce idza kaluhum dole ne a wajen tafsiri sai ka kaddara wannan lamun ɗin, in ba haka ba tafsirin zai samu iskali iza kaluhum hum kaga sai zama hum ɗin a nan shi ne fa'ili ko taukidul fa'ili in muka ɗauka wawul jama'a shine ne damirun aljam'i mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il to sai zama hum mu'akkidul fa'il to amma ba haka bane ba kalu fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu hum maf'ulun bihi lahum daka kalu lahum shine asalin zancen idan za su auna musu an gane ko awwazanuhum ko za su gwada musu yukhsiruna sai su tauye musu daka akwai lamun wacce aka shafe ta sai ke cewa fa huzifatil lam an shafe lamun ɗin. فتؤدي الفئل دن هكا في أكا وفئل تأديا فنسب دن هكا في زمون نسب ومثله مثال إرم ونن نسهتك ونسهت لك وأمرتك به وأمرتكه تأنا فلا العربي قال أبو أبيد أبو أبيد يجي وكان إيسى بن عمر يجعلها حرفين إيسى بن عمر a kafin nan kalar zajaj imamu zajaj yake dan haka la yajuzu alwaqfu ala kalu aw wazanu hatta tasila bihum bai halatta ba in kana karatu sai wakafi akan kalu wa iza kalu ce hum ko wa iza kalu aw wazanu baka kara hum din ba yace baya halatta ai wakafi ana domin an raba tsakanin fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi shi kwa fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi suna da sila a haɗa suke ba a raba su in ka raba su ma'anar na iya canjawa wa qala abu ubayd abu ubayda yace wa kana isa ibn umar yaj'aluha harfayn isa ibn umar yana rabawa yana daukar kalu daban hum din daban wazanu din daban hum din daban da haka shi yakan karanta wa idza kalu hum an gane ko wa idza kalu hum ya raba su aw wazanu hum ya raba su ko wa idza kaluhum aw wazanu sai tsaya nan sai tashi hum yufsirun sai raba tsakanin biyu matsala ta biyu a ƙarƙashin wannan aya ya ce ƙala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsun bi khamsin abu biyar in suka faru a cikin mutane dole wasu biyar din sai sun biyo baya manzo Allah ya ce ma na kasa qaumuni ahada ba mutanen da za su rinka saba alƙawari illa sallaballahu alaihim aduwahum sai Allah ya dora makiyansa akan su in dai kaga makiyanka sun yi nasara akan ka to mummunar ɗabi'a saba alƙawari ke ta ga maka yana daga cikin abin da Allah yake taimakon mutum da shi akan makiyansa ya zama ne cika alƙawari wa auku bil ahdi innal ahda kana mas'ula an gane ko wa auku bi ahdillahi idza ahadtum wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila to wannan da farko kenan wala hakamu bi ghairi ma anzala Allah ba yadda za a yi mutane su rinka hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ma'ana Qur'ani a daina yin hukunce hukuncensa illa fashatihimul faqru sai talauci yawa a cikin ba wata jam'iyya siyasa ce za ta zo ta warkar da lamarin talauci ba ƙarya take kowace ce Ƙarya sama ce take gugar ta ƙasa wannan walan keluwar ta 'yan siyasa da daina ta maka da hankali jisan makal kuma laifin ba daga su bane daga mu ne ko da mu da su baki daya matukar ba za a yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba ko mala'ika jibrili ne shugaban kasa sai an yi talauci in ku kai musan haka to ka tsare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sadiqul masduqul duk abin da ya faɗa maganar sabata ba ta tashi da haka ya gaya mana sirrin talauci a cikinmu matukar za a rinka hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to ƙaryar banza kuke wai kuke za ku samu walwalar arziki wallahi ba za ku taɓa samu ba kowaye kuma shugaban ku da haka matsalar ba daga shugabannin ba ne kaɗai daga mu da su ne baki ɗaya abu na biyu kenan abu na uku wa ma zaharatil fahishatu fihim ba yadda alfasha za ta fito baro-baro a cikin mutane na ce luwaɗi ne maɗigo ne dukkan dangin alfasha su bayyana in dai hakan ta faru illa zahara fihim da'un sai annoba ta bayyana ita ma ibola ce in an gama lasa ce in an gama corona ce in an gama mece ce in dai alfasha za ta bayyana to annoba za ta biyo baya abu na uku kenan abu na hudu na ƙarshe maza la ya ce wa ma ɗaffa kulkaila illa muni kun nabata ba yadda za a yi mutane su rinka tauye ma'auni face sai Allah ya hana musu albarkan noma ko dai a sa musu lalacin da ba za su yi noman ba ka yawo a gari kai ta takaici ga filin noma amma ga karfi a zaune a gida kuma suna kukan yunwa suna kukan talauci rashin sani wai kaza ta kwana a kan dani sun taho binni neman kuɗi alhalin ga kuɗi can a ƙauye ga filin noma can fetal to amma ba za su iya noman ba saboda Allah ba zai basu su noman ba dan kar su ci arzikinsa saboda bai saboda sun saba masa matukar mutane za su rinka tauye ma'auni tauye magwaji to sai Allah ya jarabce su da talauci ta fuskar albarkatun noma gonaki su ki albarka ko an yi noman in an yi a madadin a samu buhu ɗari da kyar za a tsira da goma da kwano ɗaya lalacewa ta kai lalacewa ce ai buhu goma ya samu da rabin kwano to me na rabin kwano lalacewa ce kawai wani malamin mu Allah ya ji kansa da rahama malam kabiru azari yake kai rabu da ni da wata motar ka da biyar shi mutum ne mai azancin zance yace in dai ka ji mota an ce da biyar to sakance. ai dubu ɗari biyar ce da hamsin da biyar a magana ta kare sakance. ce ai duk sabuwa ba da biyar da aka yana so yi ce kai da Allah da shi da motarsa da biyar Allah ya kyauta Zan ce wa zo bisinin kuma sai an kama mutane da fari annoba fari wala muni uzzakata ba yadda za a yi mutane su hana zakka su koma suna abin da suka ga dama da zakka su illa habata Allah anhum al shi ma Allah ta hana su ruwan sama daman ya ba su ne dan su samu su ma su san wa ƴan uwansu tunda ba za su san wa ƴan uwansu ba sai ya hana su hana wani hana kai yi wa wani yi wa kai an gani ko wannan yana daga cikin abinda malamai sukan kawo a karkashin ita wannan aya don a nuna maka illa da sharrin da tauye ma'auni da magwaji yake kawowa sakamakon tauye ma'auni da magwaji sai da Allah matsaukacin sarki ya aiko annabi sukutin ba wai don ya zo yi wa'azin aƙida ba ba wai don ya zo yi wa'azin gyaran sallah ba kawai don ya zo yi wa'azin gyaran magwaji da ma'auni kuma mutane suka ƙi kuma Allah ya halakar da su suna sallar suna kaza annabi shu'aibu kawai an turo shi ne don gyara ma'auni da magwaji wa ila madiyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyala wal mizana a wata ayar yace wa auku wa awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi mufsidin yadda zai nuna maka cewa ba kafirai bane ba suka ce ya shu'aibu ta ta'muruka an نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد shi ma aka ce sana'arsa awance da magwaji sai suka ce kai sha'ibu so yake mana wayo mu ya samu rinka cikawa shi ya koma yana tauyewa dan jarin mu ya kare ya zo ya fi mu jari shine ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ka au abu ne mai matukar muhimmanci mu'amala ta kudi a musulunci tana da matukar muhimmanci musulunci ya ba wa mu'amalar mutum da mutum ta haƙƙi ta kudi muhimmanci kwarai da gaske saboda kuɗi da su kake cin abinci shi kuma abincin da shi kake samun enajin da za ka yi bauta idan abincin ka ya zama mai dauɗa kar kai zamanin za ka yi aiki mai kyau a'a in ka ci abincin mai kyau abin nufi na halal sai Allah ya baka imani daga jikin abincin zuciyarka za ta tsotsa abin da za ta yi aiki da shi daga jikin abincin idan ka zai tsotsa abin da zai yi aiki da shi daga jikin abincin kwakwalwarka za ta tsotsa abin da za ta yi aiki da shi waɗannan kuma da su suke bauta a Allah to ka ɗauka cewa jini ne aka yi shi da ruwan kwata zai yi kyau ba zai yi kyau ba mutum ne ya sha guba kana tsammanin zai zauna lafiya ba zai zauna lafiya ba ne maza Allah ce kullu lahmin nabata ala suhuti sannan ruwa bihi duk jikin da ya tsotsi dauɗa, kazanta dukiyar haram to wuta ce za ta gyara shi wuta ce ta dace da shi ba dai aljanna ba shi yasa sai kaga mutum yana da kuɗi ba yunwa ba talauci ba wata matsalar rayuwa amma kuma ba zai iya aikin alheri ba saboda asalin kuɗin kazaman kuɗi ne jikin naka ya tsotsi kazanta ta ya zai iya ibada ta ya zai iya aikin alheri ba zai iya ba Allah ya tsare ubangiji yace ala yazunnu ulaika annahum mabusun imam al ce yace wazunnu huna bi ma'na al-yaqin ay ala ulaika ay walau ayqanu ma naqasu fil kayl wal wazn yanzu waɗannan ba su suke cewa sun yi imani da za a tafi alkiyama ba kuma suke haka sai zama ala hamzatul istifhami ce istifhamin kuma kinkari. da aka imam al-qurtubi yace abinda ake nufi da a ce suna da yakini akan abin da suke faɗa na sun imani da ranar lahira ai ba za su kawai magwaji ko ma'auni ba wakila a wani kaulin an ce azzannu bi ma'anar taraddudi zannu a nan ma'anarta shine kai kawo shakka ma'ana waɗannan da suke aikata wannan aiki ko sun ce da kai sun imani da ranar lahira ƙarya suke yi dan da sun yi imanin da ba su aikata haka ba wa an abdulmalik ibn marwan abdulmalik ibn marwan yana cikin manya-manyan halifofi na banu umayya an gane ko wata rana wani talaka ya tashi ya ce da shi ranka ya daɗe ka taɓa karanta wailulil muɗabbibina ya ce ƙwarai ku na taɓa karanta na iya ta ya ce kada sami ita ma ƙala Allah ta'ala fil kuma ka ji abin da Allah ya faɗa a cikinta أراد بذلك أن المؤففين قد توجه عليهم هذا الوعيد وتوجه عليهم هذا الوعيد العظيم الذي سمعت به أظن في mai tawayewa. to Allah da shi yake wannan magana to shine sai shi wannan talakan da ya tambayi shugaban sai yace ka karanta wannan sura ka santa yace eh sai ce to fa ma zannuka bi nafsika wa anta ta'kulu amwalan nas bila kalin wala wazani masu awo su rage ma'auni masu gwaji su tauye magwaji Allah yace zai musu haka to ranka ya dade ku kuma da kuke jan ma'awin igiya fa ba awon ba gwajin ko kuma ba a wancan lokacin fa ana kyautata kwatanta gaskiyar ana dan kwatanta ta ba a kaurace mata ɗari bisa ɗari ba to yau idan wannan talakan ya dawo irin wannan zamanin ne zai kuma cewa shugabanninmu Allah ya ba mu ikon gyara da mu da su baki daya abdullahi dan umar wata rana ya karanta wannan aya wailul lil mutaffifin har yazo yawma yaqumun nasu li rabbil alamin fabaka sai ya fashe da kuka hatta saka da sai da ya fadi kasa saboda kuka wamtana amin qira'ati ma ba'dahu ya kasa ci gaba da karatun ثم قال سنن سيتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول Wallahi ناجي منزل الله صلى الله wa وسلم yana fada da ya karanta yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsayi gaban zatin ubangiji sai ce fi yawmin kana miqdaru 50000 sanati wuni ɗaya ne amma yawan yawan sa in an hada da lokacin duniya ya kai shekara 50 mutane za su tsayu kar ka ɗauka tsayuwa ce ta minti goma minti ashirin yau tsayuwar minti biyar ma a sallah sai ta gigita ka ballantana tsayuwar wuni ɗaya to tsayuwa ce ta shekaru aru aru manzo Allah yace fa minhum man yablughu al-araqa araqu aqim ka abaihi kuma a wannan tsayuwar ba haka Allah zai bar mutane ba tsayuwa ce ta investigation ka san idan aka kama mai laifi aka kai shi wajen jami'an tsaro ba suna kai shi wani ɗakin bincike ba wannan tsayuwar da Allah zai tara mutane a gabansa a ranar tashin alkiyama kan ya fara tambayoyi zai hura su ne kowa ya ji ta kansa sai idan aka baka da kanka sai ka faɗi gaskiya ba abin za ka ɓoye sai an gama shan wahala sai Allah ya ce to shikenan ku fara tambayar su kowa yanzu zai faɗa muku da kansa to shine manzo Allah yake daga cikin mutane akwai wanda gumunsa sai ya kama shi iya idan sawunsa wa minhum man yabluku rukubataihi akwai wanda gumunsa zai kama shi zuwa gwiwarsa wa minhum man yabluku hiqwaihi akwai wanda gumunsa zai kama shi zuwa marasa kugunsa inda ake sa wando madaurar ta gube wa minhum man yablughu sadarahu akwai wanda gumansa sai ya shanye shi hakkin jinsa wa minhum man yablughu udhunayhi akwai wanda gumansa sai ya kamo zuwa kunnuwansa hatta inna ahadahum maza Allah yace kai dai daga cikin mutane ma zai kasance la yagibu fi rashihi kama yagibu dikda wani sai ya bace a cikin gumunsa irin yadda kwado yake nutso a ruwa to in aka gama shan wannan wahalar sai Allah ya sa a janye gumin to sai a fara wa kowa tambaya faɗi me ka aikata a duniya kai ka isa ka boye a lokacin in ka boye sai a mai da kai gidan jiya irin yadda ake wa mai laifi in aka hora shi aka hora shi aka ce yi bayani da kansa yake cewa zan yi bayani zan yi bayani in yake bayanin sai a ce za a koma to sai gwammace gwanda ya faɗi gaskiya akan a mai da shi cikin waccan azaba wannan yake ta da hankalin abdullahi dan umar in ya karanta wannan ayar sai ya fashe da kuka kukan da baya iya tsayawa imam al-qurtubi yace warawa sun an ibn abbas kala wasu mutane daga abdullahi dan abbas sun rawaito suka yace yaqumuna miqdara 300 sana mutane za su tsayi wannan tsayuwan ne gwargwadon tsawon shekara 300 kala ibn abbas yace wa yuhawwanu ala almu'minina ko wa yahunu ala almu'minina qadru salatihim alfarida amma mu'mini duk da an yi tsawon shekara 300 shi zai ga kamar sallah azhar akai aka ida Allah zai sauƙaƙa masa an gane ko shi yasa Allah yake wa zalika yawma idhin yawmun asirun alal kafirin ghayr yasir a wajen kafirai ne ba sauki ciwon ba ma guje ko ba sauki to shi kafiri duk wani abu da zaka gani wanda ake faɗa na tashin alkiyama ba a sauƙaƙa masa a ciki tun daga zarar rai wannan bi ake zarta shi da ƙarfi ake jan ransa amma mumini ko komai sauƙaƙa masa ake wannan shiɗa na shiɗa da ka shi yasa Allah madaukakin sarki zai tsananta wa kafirai amma zai sauƙaƙa wa mumini Allah ka samu cikin su da rahamarka qala abu huraira abu ya ce. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشر الجفاري ya faɗa ga wani sahabi wanda ake kira Bashir al ce yace kaifa anta sani'un fi yawma yaqumu an-nasu fihi miqdara 300 sanatin li rabbil alamin manzo ya bugi cikin sa yace kai Bashir al-Gifari me zaka yi a ranar da Allah zai tsayar da mutane a gaban zatin sa gwargwadon tsayuwar shekara 300 la ya'tihim fihi khayrun ba wani abin alheri da zai zo musu iska mai sanyi ba za ta zo ba ruwan sama ba zai zo ba duk wani abu da ake samu na sauyin yanayi dan a ji daɗi a duniya ba za a yi shi ba tsananin zafi ne yawman abusan kam darira wala Umar fihi bi amrin kuma ana cikin wannan yanayi ba za a ce kowa ufan ba ba za a ce maka ta tafar a sauke ba Allah kawai zai yi buriz da mutane ya kyale su bashiru sai bashir ya ce Allahul musta'an Allah ka iya mana shi kenan magana ta kai Imam Qurtubi ya ce kultu nace kad zakarnahu marfu'an wannan hadisin mun ambace shi marfu'i zuwa ga annabi min hadisi abi sa'id al-khudri daga hadisin abu Saidin al-khudri Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya ce innahu la yukhaffafu 'anil mu'mini mu'mini za a sauƙaƙa masa hatta ya kuna akhaffa alaihi min salatil maktubati yusalliha har sai ya ji tsayuwar ma bata ma kai cikar ta sallan mafarilla da aka yi ba da shi shi a wajen mumini a yi wannan ta shekara 300 ba ta wuce sallah asuba ba sallah asuba ko kaga duk dagewan mutane wanda suka fi kowa kyautata ta da tsawaita ta su ne wanda suke minti goma sha biyar to haka mumini zai ganta ma'ana kamar a cire filin gashi daga man shanu da aka imamu al-qurtubi yace wannan hadisi mun yi bayanin sa tun a baya a wajen suratu sa'ala sa'ilin bi azabi wa mas'ala ta gaba shine ubangiji subhanahu wataala ce ranar da mutane za su tsaya a gaban zatin sa to shi tsayawa a gaban Allah malamai suka ce ɗayan biyu ne akwai tsayawa ta ibada girmamawa ce ga Allah kamar tsayuwar sallah an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa kumin laila illa qalila تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى da ka akwai tsayuwa ta girmama Allah ita ce tsayuwa ta bauta masa kamar yadda ya shar'anta irin tsayuwar sallah an gane ko to amma akwai tsayuwa ta wulakantawa shi yasa za su ga jami'an tsaro sun ɗauki wannan sala zai wahala ka je gaban jami'in tsaro a matsayin mai laifi abin zargi abin tuhuma ko a gaban alkali a baka ka zauna sai a ce ne ta shiga tsaya ita wannan tsayawar ta wulakantawa ce ba ta girmamawa ba ce da haka wannan tsayuwar da za a yi a gaban Allah imamul qurbi yace ce qiyamu lillahi rabbil alamin subhanahu Hakirun bil idafati ila qadabati wa haqqihi wulakantarwa ce a wannan lokaci musamman ga waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wata'ala don tuhumar su da kuma kaskantar da su shi yasa wa minhum daga cikin malamai fa amma qiyamun nasi ba'dhum li ba'd amma mutane tsayuwar shashin su gaban shashi wani ya tsaya wa wani yace faqtulifa faqtalafa fihi nasu malamai sun samu sabani game da wannan fa minhum man ajazahu daga cikin malamai akwai wanda suke ganin in an ga wani babba sai a iya tashi dan a girmama shi wa minhum man mana'ahu daga cikin mutane malamai akwai wanda suka ce haramun ne dan ka ga wani ka tashi wannan sabani ne sai mu koma sunnar manzo Allah sai ta mana hukunci shine imamu qurbi yace wa qadru ya an kwarawaito أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جعفر ابن أبي طالب وأتنقه النبي يا تاشي يا ترو جعفر كان أبو طالب لو كتن دي داو ياكي بيشي wannan ya nuna idan mutum ya tafiya ya dawo ana iya tashi a je a mai a taro shi a rungumo shi a yi murna da dawowarsa wa qama dalhatu li ka'ab ibn malik dalha ya tashi ya taro abu dan malik dan ya taya shi murna a lokacin da ayoyin tubansa suka sauka shine ma abdurrahman dan abu dan malik yace yake cewa wa kana ka'abu layan saha li talha ka'abu baya taba manta da wannan alherin da talha ya masa ya taro shi lokacin da aka saukar da tubansa ya shigo masallaci annabi ya tura aje a kira shi bayan annabi ya daina kula shi to yana shigowa ɗalha ɗan ubaidullahi saboda farin ciki da taya shi murna bai jira ya ƙaraso ba duk sauran sahabbai suna zaune shi sai ya tashi ya je ya rungumo shi wannan alherin da ya masa baya manta da shi sai yake ba da labari to wannan tashin da ɗalha ya taro ka abu kaga shi ma tashi ne kuma da a ce kuskure ne da manzo Allah ya ne ya hana sai mu ce kenan idan wani abu na farin ciki ya samu mutum ya tunkaro ana iya tashi a je a taya shi murna a taro shi a rungumo shi wannan tashin shi ma bai da matsala to sannan wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansari kuma manzo Allah ya ce da mutanen Madina hina tala alaihim sa'd ibn lokacin da shugaban su sa'd dan ya taho aka tallafo shi akan jaki sai annabi ya ce da su qumu ila sayyidikum ku tashi ku taro shugaban ku malamai suka ce bai da lafiya ne da kyar yake tafiya akan jakin in ba a sauri an agaza masa ba zai iya fatuwa dan an yi yakin mu'uta ne duk an ji masa rauni to shine manzo Allah ce qumu ila kuma a wata ruwaya ma fa anziluhu ku je ku taro shi ku sauko da shi to daka nan ma yana nuna idan mutum bai da lafiya ko yana neman wani taimako ya ɗauko kaya tigijan tigijan ya taho kana iya tashi ka je kai mai ka taro shi to amma in babu duk waɗannan dalilan fa kawai wani mai isa ne in ya zo ba a tashi ba ransa yake baci har ya ji ka raina shi kila har ya sa a baka kashi ko shi ne yace wa qala aidan manzon Allah sai ya faɗa dangane da masu irin wannan yace man sarrahu an yatamassala lahu an nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda in ya ga mutane sai sun tashi sun gaishe shi in ba su tashi sun gaishe shi ba sai ya fushi to wannan alama ce ta cewa akwai girman kai a zuciyarsa manzo Allah ce to ya nemi wajen zaman sa auta Allah ya tsare mu da haka in mutane suka tashi suka gaishe ka ba kai ka sa su ba baka da laifi amma har in ba yi hakan ba kana jin wani ya raina ka saboda jin girman kai to ka sani wannan laifi ne kai kuma in ka gane wane yana da irin wannan ɗabi'ar in ba a tashi an gaishe shi ba haushi yake ji to kar ka tashi domin ka tashi din ka taimaka masa wajen barna ka ga muta'awin alal ismi wal udwan alhalin Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan to shine Imam al-Qurtubi a ƙarshe ya dauraya yace wa zalika yarji'u ila halir rajuli kenan wannan yana komawa ne zuwa ga halin shi wanda ake tashi in an gan shi din wani yake da niyyarsa fa'ininta in intazara zalika wa ataqadahu huli nafsihi in mutum jira yake ai masa haka kuma yana jin dole ne ma a masa fa huwa mamnu'un to haramun ne a masa ba za a yi masa ba wa in kana ala tariqil bashashati wal wuslati idan ku abu ne wanda yake kawai na abokantaka wani abokinka ya zo kawai ka tashi ku buga hannu a tafi ai raha ita wannan ba laifi jaizun ya halatta wa khasatun inda asbabi kai musamman ma in akwai wani dalili kamar yadda ya gabata ce kal qudumi min safari kamar dawowa daga tafiya wa nahwi da makamancin haka wa qad ba fi akhir surati yusuf bayani game da wannan imam al-qurtubi yace mun yi shi a ƙarshen tafsirin surati yusuf domin a can akwai magana ya tashi wa rafa abawahi ala al-arshi wa karru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan to a ƙarƙashin wannan imam al-qurtubi ya kawo nau'uka na gaishe-gaishen mutane da al'adunsu da addinansu da wanda musulunci ya tabbatar da wanda musulunci ya kore a shari'ar annabi yusuf ana gaisar da yaro ta hanyar yi masa sujada idan ka shigo gidanku da safe babanka da babanka sai zo su kafa goshi su yi maka sujada su haka addinin sai koyar iyaye ne ke durkusawa durkusan ma sujada sosai suke yi haka annabi yaqub da mahaifiyar yusuf suka yi masa lokacin da suka hada a misra kai dai kawai yaro idan kaga iyayenka in a zaune kake ka tashi ka ba su wajen zama to in suka zauna kai kuma sai ka naɗe kafa su kuma sai su farko sai su maka gaisuwa irin la'alla wacce ake yi a fadojinmu a yau na kafa goshi a ƙasa a gaban sarki wannan gaisuwar imam al-qurtubi yayi magana ta a wajen tafsirin surati yusuf yace wannan addinin su ce ya halatta su amma mu a namu addinin haramun ne ba a yi to haka nan tashi a girmama mutum yace manzo Allah kuma ya hana wannan ya ka kawo waɗannan dalilan da shi yasa yace ya gama bayanin su a can da haka dai ubangiji subhanahu wataala yace yawma yaqumun nasu li rabbil alamin muna da lokaci lokaci ya cika sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa ma lada wanda muka yi kuskure Allah ya zama wa salamu alaikum wa rahmatullahi